Na sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Shirinmu na wannan mako zai duba wani sabon sauyi da hukumar shirya jarabawar BAC ta share fagen shiga jami'a wato obn a jamhuriyar Nijar ta samar na yin rajistar duk wanda zai zana jarabawar ta hanyar intanet inda hukumar ta samar da wata manhaja da mutane za su shiga domin yin rajista da shi wannan dai shine karo na farko da aka samar da wannan tsari a kokarin da ake na inganta harkar samar da ilimi a cikin ƙasar. Sa'adu Yahaya jami'i ne a hukumar shirya jarabawa ta Ba'k. kuma ya bayyana mana dalilin da yasa suka ɗauki wannan mataki. ciwon ga sabon tsari na rubuta masu son su yi baka a yanar gizo tsari ne na daidai wanda gwamnatin Nijar ta ɗauki niyyar shi kuma ofishinmu na ofisu di baccalaureate yake da nauyin kaddamar dawa. Dalili na ko ita ƙasar Nijar tana cikin ƙungiyoyin ƙasashe na yomowa. wanda suka ɗauki ƙudurin tafiyar da wasu al'amuran su bai ɗai a ciki hadda harkar ilimi a ciki hadda examen na bakaloriya. Ƙasar Nijar a cikin wannan tsare-tsare ita ce kamar baya a cikin sauran ƙasashe duka su sauran sun wuce da wannan tsarin tun da daɗewa. Mu ne dai bana gwamnati ta ɗauki niyyar wannan abu kuma gashi ana cikin ƙaddamar da shi. da ake so daga wannan tsarin shine na daidai kawo sauƙi ga su masu son su yi bak da kuma shugabannin makarantu wajen rubutawa. Kamar yadda ka sani a shekarun baya duk inda ɗalibi wanda ke son ya yi ba sai an tattaro takardun shi a ɗauko a kawo ya mai. To wannan aiki aka ga yana da kurakurai da yawa kullum in aka yi shi akwai matsaloli sunaye ba a rubuta daidai ba inda garin da aka haihu yaro ba a daidai ba da bayanan ma ba kan na na na bakanin to shine wannan tsari ake ga cewa idan aka fito da shi zai kawo sauki daga a lokacin nan da ana ga babu wani gaugawa ciki barantana a ce an samu matsala eh, isassa su ma shugabannin makarantu duk daukacin ɗaliban da ke gare ka a cikin makarantar ka kai shugaban makaranta kai ne ake buɗa ma wani sashe a cikin yanar gizon cikin wannan eh, manhaja ta Professor Dibakalorea inda suka rubuta duka kai ma yaran da suke baka a karkashin Mun ka gano wurin sauƙi ne aka kawo. To amma ganin a jamhuriyar Nijar ba ko ina ake da wadataccen hanyoyin sadarwa na intanet ba da zai ba da dama a yi rajista cikin kwanciyar hankali. Sannan da yadda ba kowane ɗalibi ba ne ke da waya samfurin Android ko kuma kwamfuta da zai yi amfani da ita wajen yin rijista waɗannan dalilai ne suka sa ɗaliban suka fara korafi don suna ganin kamar ƙasar ba ta kai matsayin shiga irin wannan tsari ba kamar yadda awwal sakataren ƙungiyar ɗaliban sakandare na jihar da magaram ya shaida mana eh, wannan mataki da gwamnati ta hudo mutane da yawa suna kuka da shi wanda ba su ci ba daɗin shi saboda mi ba kowa bai ke da salula wani a ƙauye yake can wanda ƙauyen babu ma rezo salula a ma wahala yake ina kun ga taka mutane akwai wahala ta cewa kamar wannan dosiyan kowa ya samu ya aika shi a yadda ake so kuma banda shi kamar wanda suka wudo wasu wannan abun suna amfani da shi kamar wasu administrator kamar abun ya zame musu wata kasuwa yau sai ma yara ku ka kuɗi kaza kwanakin ba an amshi jika bibi hallo daga baya aka ce yara san karo jika jika suna cutar yara suna amsa kuɗaɗen su kuma wannan abu ne wanda ya kamata kamar gwamnati ta ɗau mataki adi ba a gani wani depo linyi wannan depo linyi kamar ba yi ba ne saboda kamar yadda aka saba eh, depon dossier na bak ba a ba da kuɗi ana burebe ne ake ba da kuɗi me yanzu ana ba da ana burebe a ba da kuɗi ana baka a ba da kuɗi kenan ya kamata a ce an sassauta ma mutane nan ya kamata gwamnati ta dinga tausaya ma ɗiyan talakawa akan wannan abu to ko su iyayen ɗaliban sun bayyana korafinsu da wannan mataki suna ganin rashin dacewarsa a wannan lokaci to yanzu bana an sabo ya eh, tsari na cewa wanda za su yi bak yara sai dai su aika takardunsu ta hanyar yanar gizo alhari wannan yanar gizon nan ba kowa yake iya shiga ta ba ba kowa yake da halin shiga ta ba sai kana da babbar salula sai akwai wuta sai akwai rezo ga kuɗi kuma nawa za ka biya wannan abu magani bai yi wa su da kansu gwamnati bara da aka ce corona sai suka ce za su ba da darasi ta hanyar yanar gizo a suka gani bai yiwuwa suka fasa ai ba su yi ba to yanzu bana a ce yara sai su aika dosiyan su ta yanar gizo bai yiwuwa wannan korafi muna cikin shi kuma mun aika ma babban biro mai naniya mu ce je iske shugaban bak ya gaya mishi wannan cewa a yi a yanar gizo bai yiwuwa yaran da yake malawa ko wanda yake eh, tanhiya ko ina yake da halin samun rezo ko wuta babu kenan sai dai a yi ba da su ba wannan bai yiwuwa in aka ce haka za a yi to za a cuci yara da yawa nishar da sauran ta kun a ce za a yi wannan wasu daga cikin shugabannin makarantun boko sun ga kamar an yi gaggawa wajen fara aiki da wannan tsari kamar yadda za ku ji daga bakin alhaji dan malam iliya wani jigo a makarantar dan bassa in an ce kowane yaro sai aika dosin shi allin wani hala ba da bai ba wani bai ma da ordinate bai da salular ka kuma wanda ma suka da salular ka sun da aka aika a hindi kuma a wani garin yanzu kama wanda suke cikin daji ya za a ce sai ya aika wani abin ga alli haka wata modalce wanda aka kawo ta kai tsaye kuma a datun bare ya kamata a ce baɗi haka za a yi ba baɗe eh, mutane su shirya ba yanzu ka gama nan wani dutse ne sai in ba ga wasu can cikin arwar wani ɗan bai iya ba ordinate bai iya ba telefon kin bai san bakan ganin sai da eh, cellular ba ta da hali aika wannan ko wata matsala ce aka kare yanzu a nan mutum. matsala ce ta gaske wannan ya kamata a bane dai wannan abin a yi surtuwar kishi in ana so baɗi a yi shirin shi amma a bane gaskiya abin ya zo a matsatsan wuri kamar da a bara da ba a kawo wannan tsarin ba a war haka tun kun haɗa takardun ku tun can suke ce mana tun nuwamu suke ce mu aika musu listikin kandidakin muke aika musu to bayan turjiya da ɗalibai da iyayensu suka nuna hukumar jarabawar bak ta ce ba ja da baya wasu daga cikin ɗaliban sun bayyana mana halin da suka samu kansu gaskiya ne a matsayina na kandida kama wannan inda shugabanninmu suka ɗoka abin ne an yi gauga ban ba wajen saboda me yasa nace ce mu kaba wajen da ya kamata a yi depo a link ba a tanadi ba abubuwan da ya kamata na kirki wanda zai mana permitir in mu abubuwa cikin sauki mu yi depo in a link yanda kowa yake so yanda su suke so a yi me yasa nace babu kan aiki saboda yanzu muna da karamcin connection muna da karamcin connection a Nijar baki ɗaya layin kanshi wata ran kira ma wata ran wuya yake ma mutum barantana a samu layin wani da za a yi depo a link mu a gari muke to akwai yan mu wanda suke kauye Halilu Galadima na ajiye su ta a fare ne na yi su, ne na yi su. Ya kaga tsarin. Gaskiya akwai ɗan wahala a ciki. yanayin tsaron tun da gaskiya connection in ba da connection kirki ba hallo in ka dora foto su ce ma ba haka ba sai ka sake kai wani ne duka dai abin da akwai wahala cikin shi ka yi kamar kwana naukan ka'ida gaskiya na hi inishimin kullum in nayi wannan su ce fishe in bai yi ba sai na sake su ce hallo ta ba ta yi ba sai da ne wajen ya kai wajen su na kai me amma ai yana da sauki ko a gaskiya yana da sauki hakan kin haka yin yana da sauki kamar takardun dami dami ne ka aika dai na aika musu foto na na aika sire takardar aihuwa na aika nationality ta takardar zama dan kasa shi da dan kasa sai na aiki ce mushi tsohon convocation ita da ne domin taimakawa waɗanda ba su iya amfani da na'urar kwamfuta ko kuma wayoyin salula ba an buɗe wani kamfani na 'yan kasuwa da yake karɓa da yin rajistar abdurrahman sa'idu shine mai kamfanin kuma ya mana ƙarin bayani niger ƙasa ce wadda babu internet ko ina wuraren da aka koyi ma ba kullum ne yake yi ba kuma mutane talauci ya muna yawa kenan ba kowa ke da salula mai iya yin wannan aiki ba ba kowa ne ke da ordinator wanda zai iya yin aikin ba baki wanda ke da scanner wanda yake iya mai da takardun shi eh, kama eh, electronic ya hauda bisa bisa internet kenan wannan kuma sabin matsaloli ne da aka kawo aka kara ma sai dai duk da irin yadda ake kokawa da matakan wasu na yabawa saboda a cewarsu ya kawo sauki kamar yadda abdulkadir musa jagoran makarantar ibil da ke murya ya shaida mana wallahi mun karɓa abin wannan da farin ciki domin mu ma za a sabke mana waɗansu wahaloli tunda yara kowa da kanshi da smartphone kinshi yana iya yin inscription kinshi kaga aiki ya rage mana to abin ya mana yawa yaran kuma yawa gare su to idan kowane yaro zai samu inscription kinshi wannan abu ne gaskiya wanda muka ji daɗin shi kuma Allah ya sa a ci gaba ana yi to ko zuwa yanzu mutane nawa ne suka yi irin wannan rajista na jarabawar sa'idu yahaya na hukumar ta obn ya yi mana ƙarin bayani a lokacin dare da nike muka magana ranar sha uku ga watan biyu na dubu da ishirin da yanzu dai abun da nike kan ido na shine yaro dubu sun rike sun yi rijista a kan wannan manhajar tamu. to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma wakilinmu Ibrahim Malam Cillo da ya hidimar hada shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.